Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25,31 da kuma 41. Sannan ana iya sauraron mu a birnin Yamai na Nijar a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM kamar Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya duk a jamhuriyar ta Nijar. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu a tashar Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu. Za kuma iya sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. talata shirin yau da gobe yana yada zango ne a kasar Ghana tare da wakiliyarmu Hawwawu Abdulkarim ta sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Wakan marigayi kenan Umar Sarkin Gurmin Ghana. Kamar yadda aka saba ni Hawa Abdulkarim Yankwaniya ce zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra, Ghana. Jalla zargin baiwa Yau ma shirin zai fara da taron baje kolin kananan sana'o'i da ɗaliban jami'an koyon ilimin aikin jarida suka yi. Sannan mu saurari tattaunawa da Alhaji Manaf, Technical Advisor Hajj Board, inda zai ba mu takaitaccen tarihinsa. Sai mu saurari cikakken wakan Umar Gurmi, sarkin gurmin Ghana. Mu kawo ƙarshen shirin da kwalama. jami'ar horar da aikin jarida wadda yanzu ta girma ta zama University of Media Arts and Communication ta sa ɗaliban makarantar baki ɗaya kirkirar sabbin ra'ayoyin sana'o'i da sarrafa su da dabaru da yadda za su samar da su da yadda za su shigar da su a kasuwa da kuma gano hanyoyin yin sana'o'i daban-daban sannan jami'ar ta sayar da taron inda za su baje kolin dukkanin ra'ayoyi da sana'o'i da suka kirkiro ga bayanan wasu ɗaliban yayin da muka tattauna da su. Sunanan Emmanuel Ka Kai student ne GIJ? Eh, um, student ne ne GIJ Diploma 2 uh, eh, last semester na kinga. to me kuke yau? Yau muna Enterprise Development Fair. Wangan program yin mu wada skills mu cikin Eh, yin business aikin hannu eh, aiki hannu saboda eh, shi ne abin da mun yi mu samu kudi mu ta duba ya ni mu ye sa yau shi ne program muke yi salamu alaikum ya kuya sunan rikaya siba ya kuyi za ki faɗi game da abin da kuke yi yau ga a matsayin ki na ɗaliban makarantar ga muna bin ga entrepreneurship fair sunan kamfe mu ne elite transfer company I da muke yi ne muna different iya eh haka muke yi so aside that mun tanye su su pa kayan to super new location and after that we sort out the unwanted materials that they don't use for recycling. Ok bayan abubuwan ga duka kuma kuna tattara kayan da bai da kyau eh. ku sarrafa shi wani abu daban yana za a yi a taimaka a rage shara eh. cikin gari ko ba haka ba. Akwai several ways that we can benefit from this thing because we have been able to mun kawo business idea from different backgrounds. Mu team kamar 16 We mun kawo this business idea not only for this fair but also continue after school. Muya mu samu kudi kadan-kadan mu taimaka iyayenmu ba game da school da muke zuwa don mu san kaman ba kudi in ba mu yi wanga mun taimaka ba we will be stranded. Sun baki taba yin business ba wanda ne farko? Eh, wanga ne farko don wanga initiative da sun ka kawo muya mun kawo daban-daban abubuwa daban-daban mun exhibit wanga abu ya bude ma mu duka anya mu yi abin da ya fi wanga wata rana this one has really prepared us for the future ya cika zan entrepreneur gobe yanzu haka ni da kai na yanzu na san kamar na iya kawo abu yi in samu kudi in kowa bai taimake ni ma ba na yan bring da idea on board so to wani abin ya gina ki kera kanki ko kowa bai baki aiki ba kera kanki ki fito aiki da kanki kiya ki sarrafa su har kiya ki da kanki wani shawara za ki baya doshi na so in fadi ma colleagues na ba in suka samu wani opportunity game da wani fair su involve jikinsu su kawo abu something exceptional something that will bring value to the society so that we can benefit from it. So, Wannan ya fi karfin dama da na samu. Bayan karatu zan shiga fagen sana'a dama na samu ilimin a nan domin mun haɗa kanmu ne a matsayin kungiya ɗaya kowa ya bada ra'ayoyinsa sannan muka yi muka fito muka bada wannan abin da kuke gani har ma muka sayar da wani a nan yayin da muke baje kolin sana'o'inmu wani dama ne da nake ganin zai taimaka ma rayuwana bayan na kammala karatu. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Tafiya sunanki. Sunana Adama Hussein. Ni um, taliba ce a makarantar koyon aikin jarida da wanda ke Ghana shine University in Ghana Best University of Media and Communication Institute of Journalism. to yau mun ga makarantar ku an kakkasa ku me ya ka wannan An introduce muna course guda sunan shi entrepreneurship. Now, entrepreneurship nan course nan um, malamin mu ya ba mu labari cewa kama ba mu dai zama haka a dai gwada muna abu mu je mu je mu zana jarrabawa kawai a'a mu da kanmu mun kirkiro ra'ayi daban-daban kan business and sana'o'in da mu muke so mu yi kuma a karshen mako duka mun zo gwada yanda aka yi duka kuma ba wai ka gwada ba in ka ci kamar da aka yi shinkafa haka wani irin shinkafa da aka yi wani irin shinkafa mutane da aka ci shinkafa nan ka zo da ka zara mutane sun sai malamin mu kuma ya sa ya bari mun mun je wuri hukumomi daban-daban da kamar hukumomi mutane mutane da ke cikin abinci kumar kula da abinci da magunguna da irin su wayannan duka mun je wurin su mu gaya musu kamar ra'ayin mu ke ga sana'a da muke son mu yi ke ga yayi mun ya muyi shi shi su ma suka bari mu suka fahimtar da mu shi muka gane experts da ke cikin field na mutanen da suke yin sana'a suka kore cikin aiki eh, cikin entrepreneurship sector nan su yi muna workshop su yi muna seminar sun gwada muna abubuwan da ya kamata mu sani bai kare ba sun nemo muna lawyers suna son mu san legal aspects of entrepreneurship mhm. in sun muka muka tashi da mu yi sana'an nan mun iya so yau abin mamaki mun zo ranan nan mu mun zo mun nuna mun nuna namu ko wani jin dadi ko na alfahari saboda ba wasa bane ba malamin mu na nema abun da ya zama wow abun da ya zama abu daban da ba taba yi ba kuma ba cikin kasuwa ba shi kuma yana cikin kasuwa zama daban daban yana da yi ko mu ya mu sarashi nan gana ko mu ya mu kashi ko ina zama standard abun ya zama standard standard shi yasa haka group na haka mun ji mun yi kako kako ana kifi ne yan garin suna kiran shi kako kako wani kifi ne bushashe mai karfi ana saka kuma ana sa cikin miya shi ya bari miyan na dadi kuma yana kamshi yana ba da dandanowa cikin miya mm. to mu kuma da muka tashi yin namu abu daban shi muka nemi kifin nan shark ne shi muka je muka bari ya bushe da kyau saboda hukumomin yan hukumomin nan sun ba mu eh, labari yadda da mu yi shi in so ya zama cikin kasuwa ya dade mhm. shi mun zo mun bari ya bushe sosai kuna muka yi shi cikin gari da chance kisa mhm. yadda mutum ke so duka ya same shi mun yi shi daban-daban daban amma kifin nan noni mhm. amma kuma yadda muka yi shi na ya yi ya dade for as long as three years shekara uku shekara uku amma akwai dan waye mu kuma wanda suka yi abubuwa masu mamaki kawai ma akwai waɗansu da suka yi rogo suka yi biredi da shi ba wani mai kayan wasu da ke sun yi wani cookies abubuwan da ake cin abinci kuma waɗansu mutanen da suka shigo cikin kiwon lafiyar mu da su ne first aid nan su ma sun doki wannan sun gwada muna wannan duka abu mai kyau ne kuma ya kamata a ce dan adam ya san wannan ya kike ganin goben matasa a san entrepreneur. Oh, abu ne mai kyau kuma mu kamar yadda malamin mu suka ba mu dama mun ka yi irin wannan don sun bari mun fahimta mun samu ilimin wannan kuma mun fahimci yadda abun yake shisa. duk wani cikin mu da ya tashi ya ce da yi wannan sana'a ma kan shi duka ya iya yayi kuma abu ne mai kyau don yanzu ba aiki kuma ana nana ce mu nemi mu kanmu aikin yi aikin yi shi wanga dama ne kuma dama ne babba kuma mai kyau in yayi haka nan mutane da yawa sun ta yin kasuwanci ma kansu ba kowa da ta zuwa wurin gwamnati ya nemi aiki ba ina ga a university Ghana duka muke yin irin wannan ni haka da na zo jami'an ga na sa abu da ya kawo ni. tattaunawa da ɗaliban kuma mun samu zantawa da ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taron baje kolin sana'o'in ɗaliban ga abin da shi ma ya faɗa mana. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ya kuya sunanka. Sunana Yusuf Tajuddin. na ganka a nan wannan taron da aka ɗalibai ce matasa ke nuna su kan yadda ake kirkiro sana'a ka ga wannan abin wani abu ne na ci gaban rayuwar matasa eh abin da zan ce ne na farko abin da ma na zata na zo dan iske sai na ga kamar ya fi ga abin da na zata saboda ban taba ganin irin wani makamanci haka ba kuma wannan abin ina ga in an tura shi kowar masana'anta wallahi zai samu ci gaba dalilin fa ne haka saboda wasu wurare da muka muka bi ko muka je muka bi muna tambayan maganin baki su bane muka ga sun kirkiro wanda za su sa a kasuwa gaskiya gaskiya ya burge kuma ya bambanta da ababen da muka mu dai namu abin da muka faɗi ne kawai shine kamar yanzu ba komai ne ake akan suna da dama suna batun wai telephone number suke use saboda in za a muka ce na'a mu dai muna haka da su shiga cikin kasuwan ba mutane su kasuwa ababen da suka kirkiro saboda wani abu ne da ya kamata in yan kasa suka gani ya samu karbuwa bisa saboda nan ake sai kaya kuma na ga wasu da suka yi wasu kamar kwakwa suka yi shi a na gari kwakwa kuma package ne wasu so so so so junik da in ka gani ko da ma baka taba sai ba farkon gani miyan kwakwa ne da ake yi da shi ko da ma baka taba sai ba za ka iya ka sai ka je ka jar saboda yadda suka package abin su na biyu kuma na ga wasu sun doki rogo sun yi ababen naji ya kai kamar biyar da shi rogo daya sun yi pancake sun yi bread sannan kuma sun yi cake da shi a ababen naji suka yi wani abin sha kuma da shi which na yi mamaki ne saboda ban san rogo kaɗi ma za a iya samu amma ga sunan ne sannan kuma duk wa'anda kuma suka suka ma lecture kan batun wani health center ajiya abin ya burge ni kuma gaskiya in an sa shi a ko ina zai samu kuma ya mu da su samu wani abin da za su kuma ba a ganin suna da wanga ilimi na boyo sai irin wa'anga baba ya fito saboda abin da na zo na gani ya wuce kana ganin kowane jami'a su saka wannan a kwarai da gaske banda ma a fara ma sun sai mu ce kamar primary school saboda akwai wasu na nan Allah ya ba su wani hilimi amma in baka iya ka ko ya fito da shi baka sani domin wanga abu wasu na nan kuma nasu ka duba kaɗan za kara kai sai ga kuma ya zama wani abu babba sai sa wanga ya kamata tun a fara da a shiga da shi university saboda ka a kara kowa ya samu inda yake kamar ya kware kai kuma zai ci gaba shi mai ci amfani da shi shawara da zaka ba wa ɗaliban ok ɗaliban da na farko san ja zai ce to kamar waɗanda na zo na gani yau na farko na san duk kowa iyayen shi za su yi alfahari da shi saboda sun san koda sun kashe kudi a kansu baban za su kashe saboda wanga kurun ma da muka zo muka gani ina da ya mace ko namiji cikin abin ga wallahi zai babban alfahari shi sa su ci gaba da irin ababen da suke na neman ilimi kuma na neman kirkiro irin waɗanga abin da za a da rayu sanyoyi da aka riga saboda wasu kuma su ma su gani su kuma su iya su. to bayan wannan kuma shugaban cibiyar kula da masu huda da jama'a kuma babban malami a babban jami'ar koyar da aikin jarida wato University of Media Arts and Communication Reverend Yao Odame Jao ya bayyana irin damammaki da waɗannan dalibai za su samu. The future of this particular event which is the Enterprise Development Fair. Gobe wannan bikin baje kolin kirkirar kananan sana'o'i da dalibai suka yi wato Enterprise Development Fair a turanci. Akwai haske sosai kuma yana cike da buri ba za mu tsaya nan ba za za mu tabbatar da mun sadar da ɗaliban wayanda suka kirkiro sabbin kayayyaki ko kuma suka kirkiro sana'o'i da manyan 'yan kasuwa da masana'antu domin samar da damammaki baya ga haka kuma muna karfafa gwiwar ɗaliban da su yi amfani da wannan damar da suka samu domin su zama masu sana'ar kansu wanda zai taimaka musu wajen magance rashin aikin yi a kasar nan za su zama 'yan kasuwa da samar da nasu sana'o'in da samun kuɗin shiga maimakon dogaro da wasu domin su samu aikin yi ba wa kawai muna farin ciki game da yiwuwar taron ba har ma da manufar da ke tattare da shi wurin mu shine mu cike gibin da ke tsakanin masana'antu da ilimi muna koyar koyarwa ɗalibanmu amfani da ilimi da suka koya zuwa yanayi a aikace abin da muke gani yau shine bayyana abubuwan da suka koya a cikin aji sannan suke aiwatar da su a aikace wannan taron yana ba da dama ga ɗalibai domin su fahimci yadda ainihin ka'idar aiki yake akwai haske a su. za mu ci gaba da yin hakan bugu da kari zai koya musu tsarin gudanar da amfani da baiwar da allah ya musu saboda kowane ɗalibi yana da rawar da ya taka wajen shirya wannan taron matsayin wannan jami'ar koyar da ilimin aikin jarida fasaha da sadarwa shine yanzu kashi arba'in na koyarwar mu. zai zama ba da ilimi a aikace sannan kashe 60 a rubuce wannan shine babban abin da muke son mu aikata bayan sauraron taron baje kolin ɗaliban makarantar jami'ar koyar da ilimin aikin jarida yanzu kuma mu saurari wakan marigayi umar gurmi sarkin gurmin ghana mai rana mai gumi mai zanyi jalla zargin baiwa Allah madogaran bayansa ba ni na baiwa nawa jalla ba mahanin in ba batun ƙarya ba ai mai layya yana jin nama kai in ba batun banza ba ai mai kuɗi yana shagalinsa Allah sarki duniya idan wani ya gane wani ya gane wani bai gane ba idan wani ya faruwa kan kuma mu shiga fagen jin takaitacciyar tarihin alhaji manaf dan siyasa ne technical advisor hajj board ne kuma mai faɗa aji a nan ghana to salamu alaikum alhaji da wa ke magana kana magana alhaji ko kuwa honorable manaf muhammad usman administrator ko um, technical advisor na ghana hajj board aiki na kuka abin ga uh, portfolio na kenan daga hajj board wane ne alhaji manaf alhaji manaf ina tare da kungiya npp na saya takara na 2024 as parliamentary candidate na 2020 election amma ban dace ba daga wani mazabar daga ayawa su north daga na accra mamobi ko accra da ayawa su north ta tikitin npp ni musulmi ne kowa sani kuma ni bacen bin na kai karatu na yi karatu daga saudiya king saudi university daga riyadh kuma na graduate cikin 1990 daga eh, college of european languages na soma abin ya soma da hajj hajj board da bin da aka sani kenan da mi guda biyin kama eh, kama mibi bari zan gwada kin a'a ina gan kama in dai za yi batun haji far na ga ni the longest serving kama member na harakan haji na Nasef and uh, almost President Kufuor, Nasef and uh, President Atamers, Nasef kuma and uh, President John Mahama kuma currently ga kuma President Akuf ado kuma sa almost four presidents ga duka. Duka hudu shugabannin Ghana hudu nan. Sha zai ma five ma na so ma. Ah, Wurin shekara ah, goma sha tara. Exactly na na bisa inda aiki dai na haji to muna cikin dai da mu aka haraka. kuma na fara from tax force na zama director of identification muke yin id card na zama move na shanin bisa kare sai from wurin da aka elevate na to uh, sunan shi administrative secretary from there 2017 ali yau na zama abin na administrator kuma na Arch kuma current kuma ni ne kuma technical advisor sai sa uh, portfolio nan da nake mutum ya go through so far kenan to ba dai san abin da ana yi jami'a daga saudiya kai ko dai ah, bangaren karatu daga saudiya na yi na yi karatu wanne da wanne kake da su well na yi arabic english kuma professional kuka na na kare as translator translator kamar ya translation da from arabic to english oh. kuma part of requirement kana da kana da wani background cikin dutch mm-hmm. kana kwaya background kuma cikin french amma ban sai nan ce kamar na na speak french ko ko dutch shi da arabic english wannan abin da kana da yare nawa arabic english hausa hausa ankara eh, ni ba can bai nisa wannan mu farko ba shine first ma tukuna yare na kenan yasa shine first language ko ina shi ya kwana mun shi can ba mutanen wani gari ne mutanen Ghana ne ko mutum fito na numba yes kana da canbanci hmm. kana da larabci kana da turanci kana da Hausa na asantanci asantanci ga ankaranci yaren Ankara shi dai ma Allah godiya kuma kowa wanda ya san inda muka background mu duka yaron zongo fofon aka haife ni na je makaranta ma da suraka allah ya cika sheikh salis suraka babban malami na ke da malam sami suraka sannan babban malamin shi babban shi malam salis suraka shi malam suraka za makarantar da yake zai shahara wasan ke da wa da na ya karatu ke from there na je airport police primary school sannan nima to primary school eh, middle school bayan wani na je workers college sannan je Ghana Institute of Languages 1983 na samu scholarship sannan je abin nan University na naso ma da Arabic Language Institute for two years bayan wannan ya shiga investment zai yi course na soma da Islamic studies after one semester so no so na defer course na change into abin na je bari shiga College of Arts College of African da European language Languages school na yi ne translation shi na kare bayan na gama na je Australia University abin da Sydney College of English bayan na gama wurin na je Stott College daga Melbourne Victoria inda na yi political abin na studies kinya uh, na da cikin diploma certificate cikin abin da politics abin da ya encourage na more into siyasa da ya thomas masu sauraro kafin mu ci gaba bar mu shakata da wannan wakar. Kafin mu karkar shirin bari mu leƙa bangaren kwalama. gayyato Hajiya Failatu. Wani abinci za ki muna yau? Yau zan yi muku tubani. Ya ke yin tubani? Yes, tubani ni recipe na zan baka. So with tubani uh, ka iya ka bidi beans ya ka wake ka bidi bambaran beans ya ka ana kira bambaran beans kuwa. Manya-manyan beans nan round round nan. Be, eh, wake nan ka grinding shi into powder. Wato ka nika shi ya zama powder. Yes ka nika bambaran beans nan kuwa shi kuma ya zama powder. Ka nika eh, shi manya-manyan wake na shi ma ya zama powder. Powder. So shi ka sieve. Ka kaɗai. Then ka diba waken nan kadan da manyan-manyan nan kadan duka powder powder shi nan ka gama. Okay ka dibi wan kadan manya nan kadan wake eh, kananan nan da kan nikan nan ka gama. Yes. Mhm. So products biyun nan duka ka gane kaman da proteins kenan. Mhm. They are all very good proteins. Mhm. So shi ka gama ka sa tankwa dan in kana da wani specific herbal spices natural spices preference ka ka iya ka gama yaje wuta kadan kadan wa'inda ke kike cin gida ka feel kamar da yana da kyau ya baka okay na fahimci nan kayan yajin da ke kika fi so yake gidan ke kike kisa period ka sa dan ka dan ka dan ciki shika sa ruwa dan da ka sa ruwa dan na ka mix in kana da hand mixer uh, shi formal ne for caterers ya yi easy ya baka amma an baka da hand mixer nan kaya ka doki abinda muke doki muna yin uh, eh, tz muciya kaya ka doki ka sa kafanka ka ka nika ka buga shi kamar yadda ake buga kose that is it ya kamata ya yi laushi laushi ya yi danko so ka buga ka buga ka buga but in kana da hand mixer or the full machine of the mixing uh, mixer ya buga shi ya baka in ka buga aka nan nan in the smart way in the modern way ka iya ka bidi raba white raban da muke eh, tuwo da shin ka iya ka bidi wannan roba she ka diba quantity kadan ka sa shi ke ka daure but before ka diban nan doki eh, spoon ka diba kadan ka sa eh, eh, kadan taste ne ke me so tan da yawa ka kara tan da yawa ke me so eh, gishiri da yawa ka sa gishirin ka da yawa yanda na fadi nan your spices uh, naturally kaya ka sa kita school boys wannan sa so in ka daure before then nan eh, ya fi kana da silver akwai ruwa cikin shi kadan sa kan wuta she ka samu wani leaves ganye ganye ka dibiya inside kan ruwan da ka gika ruwan zafi cikin nan you understand leaves nan zai bari uh, abubuwan da ka daure nan it will not have a direct contact with saspan ruwan nan da kasan silban nan that is it so ka di dibiya kan juna she ka yi eh, eh, wutan ka low heat ka dan not much not counts plenty. In ka duka kan juna, then you cover it. So when you cover it for some time, let's say maybe uh, 15 to 20 minutes, depending on the quantity, shika uh, ya yi ka dan ka suka bude. In ka bude ka gan kaman da time da za zaka sa she na ruwa-ruwa yanzu ya zo ya gama. Ya gamu ya mase. Ka kara kaman 5 minutes to eat. to be sure that uh, chicken shin nan ya nuna da kyau. sai ka ɗauki guda ko off wutanka wutanka and I am sure at that time even with uh, eh, ba ka samu ruwa cikin da yawa ma kuma so you don't even need to pour the water so sheka ka cire ka doki can kashi da the kill? No. This time when I modern world ni one time na miji na miji nka na hall. Aka dai nyanka one wani siya ka je ka aje. No. Nyankashi life yana ciki. Ka shi da tsari yayi kyau kaman eh shapes ka ba tubani nan shapes. She um now in ka kare wannan side of the tubani. Kan yanka shi irin shapes nan. You can eat it with any choice of your proteins. Kowane abinci ka aikace poultry, wele, fish, beef, chicken, whatever. Now, uh, the sauce to eat it with kaya ka da stew kaya ka da shito but it is best eaten with uh, wannan kulikulism okay garin uh, tanka gari yaji yaji uh, muna da so yes muna da sogum muna da all those kinds of uh, yaji ne kayan yaji yes to to eat with it and then you'll be fine in kana so kaje typical local to kaya ka side and using a share butter for it and then, yes, and then she wouldn't and you have a total healthy protein meal to take with the shea butter. Na gode sosai. To mun gode kwarai da gaske da wannan. duka-duka masu sauraro a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na yau. A madadin wakiliyar mu Hawwawu Abdulkarim da Young Pioneer da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu. sai kuma Fiona wa mayinan dudu wacce ta daidaita mana sauti da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka waɗanda suka taimaka ga nasarar wannan shirin. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.